A labarin wasannin namu na yau shahararren dan wasan kasar Ingila kuma kaftin a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Wayne Rooney ya bayyana kudurinsa na ajiye takalman taka leda wa kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila wai rooney ya bayyana zai ajiye bayan kammala wasan kwallon kafa na duniya wanda za a yi na shekara 2018 a kasar rasha wani mai shekaru 30 ya buga wasanni wa ingila sau har sau 115 inda ya jefa kwallaye 53 a raga wayan runin ya fara wasa tun da shekara sha bakwai wa kasarsa inda yanzu yake da kimanin shekara sha uku iya fafata wa kasarsa huta lafiya